Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na furannin aljanna wanda muke tattaunawa a koda yaushe da babbar mu Malama Asiya Nura. Malama barka da su. Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon. Masu kallon mu idan kuna biye da mu a shirin mu da ya gabata mun faro da sabon bahasi da yake magana akan ɗaukan ciki. inda malama kafin mu shiga cikin bahasin gadangadan malama ta yi mana bayani akan ya kamata mutum ya je asibiti domin sanin halinsa da kuma wani abubuwa da ya kunshi na lafiyan jikinsa saboda samun ɗa ingantacce sai kuma ta yi mana magana akan shi cin abinci na mai ciki wanda ya kamata ya zamanto ta ci abinci da ya zamanto halal wanda ta kawo mana hadisai da ayoyi sai kuma ta yi mana magana a kan abubuwan da ya kamata mai ciki ta kiyaye ko kuma ta rinka yi lokacin da take da ciki wanda malama ta zayyo mana a lokaci ya mana halinsa da dai irin su mutum ya kasance yana da alwala karatun alkur'ani da dai sauransu za mu ci gaba dai malama daga bakin malama za mu ci za mu ji ci gaban wa'innan zantuka nata masu albarka ko malama kafin a ci gaba za a gaya ma masu kallo kilan wasu ba su kasance a mu na da ya gabata ba ko za a so a dan faro musu daga farko zuwa na takwas din kawai a takaice wanda aka fara zama ya zamanto mutum yana da alwala istighfari da kuma karatun alkur'ani sallah ko shine na hudu ko sai karatun addu'o'i wanda kika ce daga ziyarori na a'imma mm. sai kuma na biyar ɗan aka ce na shida kai shine yin sadaka ko mm. sai kuma na bakwai wanda kika magana akan mutum ya zamanto yana karanta suratul yasin da waqi'a da dai wasu surori mm. masu kyau da kika kawo da huwallahu at suratul ikhlas kenan guda ɗari sai kuma na takwas ɗin wanda kika magana akan ranar daren juma'a ya kasanto ita mai cikin nan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 assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu to malama kamar yadda kika yi bayani akan hmm. zaman da ya wuce mun kawo abubuwa da dama hmm, waɗanda yawa wajen kusan abubuwa guda takwas muka hmm. kawo inda ba mu ida kawowa ba sai lokaci ya yi halin shi to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya To sai abu na tara kenan shine aka ce yawan yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadda akalla mai ciki ya kamata a ce a kullum ta karanta su ta yi wannan salati din so 140. Yin wannan salati din. Shi ma yana da muhimmanci sosai. To kin ga kenan yin salati ba wani abu ne ba shi ma. Mutum zai iya yi kila ma har in mutum ya sa kan shi zai iya yin ma fiye da 140. amma nan guraren dai kada da ma a ce a tsawwala man mutum shine aka ce mutum zai iya yawa hadda akallan shi mutum mm-hmm. yayi 140 mm. to sai abu na tara kenan zai shine yin wanka na mustahabbi mm-hmm. yawa yin wankan mustahabbi shi wannan yin wankan mustahabbi din kin ga wanka ya shafi kamar yin wankan juma'a ne da kuma dararen lailatul qadr mm-hmm. to su ma waɗannan yin wannan wanka din yana da mahimmanci sosai akan cewa ita mace mai ciki din ta kasance mm, tana yin wannan wanka din musamman wankan juma'a mm-hmm. sosai yana da mahimmanci a ce mace mai ciki ta rika yin wannan wanka din har akalla a ce so kwana arba'in ta dauki kwana mm. arba'in kullum ta duk juma'a mm. tana yin wannan wanka din har lokaci kin ƙila aka ce tun da kwana arba'in duk juma'a kin gani za ta yi so ɗaya duk juma'a so ɗaya duk juma'a so ɗaya to kila zai iya kasancewa ma har lokacin da shi wannan yaro ɗin zai zo duniya mhm, kenan in ya zama to bata fara daga farko ba in ya kasance bata fara daga farko ba kenan mm. to kamar a cikin wannan littafin shi ma akwai wasu abubuwa waɗanda suka kawo waɗanda su waɗannan abubuwa ɗin su ma suna magana akan mai ciki ɗin mm. inda suka ce akwai wannan karanta tasbihat na sayyida fadimatu zahara salamun lahi alaiha shi ma aka ce to hadda akalla wannan tasbihat din ita mai ciki din za ta karanta aka ce lokacin da ta yi sallan magrib dinta da isha dinta sai kuma lokacin da wannan kafin kenan ta kwanta to ana so shi ma ta rika yin wannan tasbihat din na mm-hmm. sayyida zahara salamun lahi alaiha mm-hmm. to sai aka ce akwai karanta suratul yusuf mm-hmm. sannan kuma akwai sannan idan mutum ya karanta wannan suratul yusuf din mm-hmm. to lokacin da ya gama karanta sai ya samu tuffa sai ya ci yawa eh, to sai ya dauki sai ya ci wannan tuffa din mm-hmm. shi ma hada akalla mace te kwana arba'in tana mm-hmm. karanta suratul yusuf to amma kin ga kenan ko ba ko mutum bai samu tuffa din ba mm. mutum zai iya karantawa mm. kawai dai an ce ne yawa son samu dai mutum ya samu tuffa din ya hada da mm. ita amma idan mutum bai samu ba mm. to wannan ba matsala ba ne ba mm-hmm. zai iya karanta suratul yusuf din shi mm. sai ya addu'o'in shi sannan sai ya kwanta in ma da rana ne mutum ya karanta a kowane dai lokaci ana son mutum ya karanta wannan sura din a kullum kenan mm-hmm. to sai abu kamar yadda muka yi bayani a baya akan cewa karanta addu'o'i to mm. karanta da'a'u tawassul mm. shi ma yana da muhimmanci sosai mutum ya kasance yana tawassuli ga wa'annan a'imma din masu tsarki to shi ma abu ne mai muhimmanci to sannan ya aka ce a mm. a wannan daren juma'a ranar alhamis kenan da daddare yana da kyau mutum ya rika karanta a'u kuma sai dai ci gaba da a takaice dai duk wani duk wasu abubuwa wasu yawa duk wani amal da zai rika yi na sati tunda kin gani ita da hukumul mm-hmm. dama da sati ne mm-hmm. ake karantawa duk mm-hmm. ranar alhamis da daddare daren juma'a kenan ake karanta ta to har da akalla mutum ya kwana arba'in yana bin ya alhamis guda arba'in yana karanta wannan addu'a din me yasa saboda samu mutum ya samu yarda Allah cewa Allah ta'ala ya tsarkake mishi wannan abin da yake dauke da shi dan a jikin shi To sannan sai aka ce kuma a daren Juma'a mm. ko kuma wannan da daddare mm. ko daren Juma'a ko kuma kowane dare mm. aka ce to mutum ya karanta suratul hadid ko kuma suratul hashar ko kuma tagabun to su ma waɗannan surori suna da muhimmanci sosai mutum ya karanta ko saf to su ma waɗannan mutum yana iya karantawa to sai aka ce kuma kin ga kamar yadda muka yi magana akan sallar dare mutum ya kamata to mm. wannan sallar dare din har da akalla mutum ya karanta ya yi kwana arba'in yana yin mm. sallar dare mace mai ciki kenan mm. to sai aka ce akwai kuma karanta hadisul kisa mm-hmm. shi ma har da akalla mutum ya kwana arba'in yana karanta wannan hadisi din shi ma yana da muhimmanci sosai to sannan sai addu'a ta du'a ahad duk wadda ake yi kenan bayan mutum ya gama sallah asuba ɗin shi mm. da safe to shi ma yana da mahimmanci shi ma hadda akalla mutum ya karanta kwana arba'in yawwa yana yin wannan addu'a ɗin mm. to sannan akwai akwai sura ta gaba da suka akwai suratul qadr mm-hmm. shi ma an ce shi ma nan guraren mutum ya mm. karanta hadda akalla mutum ya karanta kwana arba'in amma a kullum so a hamsin mutum zai karanta So hamsin mutum zai karanta kullum mutum ya karanta so hamsin sannan kuma kwana arba'in zai yi yana karanta wannan sura ɗin. Ita kuma ana karanta ne bayan ana karanta ta ne bayan mutum ya yi sallah asuba ɗin shi. To a lokacin ne ake karanta ita wannan sura ɗin. To wannan dai malama shi ne dai kamar a takaice Aka ce to akwai wannan hmm. lokacin da yaro yake a ciki lokacin da mm. yaro kenan ya fara motsi mm. to mutum ana son ya karanta mashi suratul tauhid mm-hmm. saboda menene saboda neman shi wannan yaro din Allah ta'ala zai sa mai haƙuri mm. a lokacin da ya fito duniya Allah ta'ala zai sa wannan yaro haƙuri kenan ko mai aka yi mashi zai yi haƙuri ne ba zai je ya rama ba akan wannan zalunci din da aka yi mashi Allah zai sa mashi haƙuri akan komai da komai mm-hmm. yawa Allah ta'ala zai sa mai haƙuri to wannan kenan kaɗan daga cikin ba wai su kaɗai ba ne ba mm-hmm. kamar ruwa kin ga da muka kawo kwanaki a jalisoshinmu da ya wuce akan mm-hmm. abin da ya shafi kusanta iyali to su mm. ma ba wai waɗannan ruwayoyi ɗan mm. kaɗan ba a ɗan kaɗan ne aka tsabo daga cikin mm. waɗannan saboda ba mu iya kawo duka ruwayoyi to shi ma wannan haka ba za mu iya kawo duka abubuwan da ya kamata mai ciki ta yi ba a lokacin da take ɗauke da ciki a sai dai mu kawo kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa ɗin to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata yar uwata ta kiyaye a lokacin da tana da ciki abubuwan da za ta riƙa yi kenan mm-hmm. To Malama mun gode sosai. Da yake an kawo abubuwan da ya kamata a rinƙa yi. To akwai wasu abubuwan da ya kamata mace ita kuma ta kiyaye lokacin da take da ciki tunda akwai abin da ya kamata hmm. dole zai zamanto akwai wani abu da ya kamata ma ta kiyaye sosai. Saboda shi wannan yaron da take so ta kawo shi da zamanto cewa yana da wani shaksiya hmm. mai kyau. to lallai kamar yadda muka mm. kawo abubuwan da ya kamata mace ta yi mm. to akwai abubuwa kuma waɗanda ya kamata mace mm. ta guji yin su na ɗaya kamar akwai ƙarya mm-hmm. kada mace ta taso a dukkan lafazan da za ta yi maganganun da za ta furta ya kasance akwai ƙarya a ciki saboda idan ta haka to wannan yaron zai taso makaryaci saboda kin ga lokacin yaro yana a cikin cikinta ta zo tana yin wannan ƙarya din sannan abu na biyu akwai gulma kada kawai mace ta ɗauki hijabin ta sa ta kama hanya ta tafi wani mm. gida kawai ba don wani abu dan dai kawai ta je ta kai wani zance na wani ko kuma ya kasance wani ya zo gidanta mm. shi ma ya zo ya kawo mata waɗannan gulmaɗin a lokacin da mutum ya fara kawai ta nuna ba ta so ba ta bukata ta canza wani zancen ta kawo mashi wani zance da ba amma kada ta taya kuma sannan kar ta zauna ta saurara mm. idan ta zauna inda ake yin gulma mm. tana zuwa guraren ta ji gulma ake yi mm. ana gulma wani to lallai ta tashi guraren mm-hmm. idan ba ta tashi a guraren ba to ta canza masu wannan labari din ta maida masa labarin wani abu daban wanda zai kasance wannan labarin ba gulma ba ne ba sannan kuma akwai riya kada ya kasance da abin da za ta yi ya kasance ba don Allah za ta yi shi ba ya kasance don wani ne za ta yi shi to kada ta yi wannan a lokacin da take dauke da ciki sannan kuma akwai wannan cin amana kada ya kasance ta kasance mai cin amana idan wani ya bata amana ta zo ta ci amanan nan kuma kada ta kasance mai ha'inci kar ta kasance mai ha'inci a lokacin mm. da za ta ba wani wani abu ko za ta sai da ma wani wani abu mm. ya kasance ta hada da mai kyau da mara kyau mm. to kada ta saki ta yi wannan aiki da lallai ta guji wannan kuma kar ta zauna babu tsarki a kowane lokaci ya kasance tana da tsarkinta mm-hmm. kuma abincin da za ta ci ya kasance abincin halal ne za ta ci kada ta ci abincin haram to wannan kenan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ya kamata mace ta kiyaye kuma lallai malama waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sosai mutum ya kiyaye shi mhm. saboda mutum baya ganin tasirin abin a lokacin da ka haifi yaro mhm. yaro yana dan jariri kin ga mutum ba zai ga mhm. cewa ba zai iya tantancewa ba shin yanzu yaron nan da wani irin hali ne ya taso dole sai yaro ya fara girma sannan to kin ga idan ta taso tana yin ƙarya haka yaron zai taso shi ma yana yin ƙarya idan ko wani abu ta bashi ko kuma ta aike shi ko dai wasu abubuwa makamancin haka ba zai mm. faɗa mata gaskiya ba mm. akan abin zai zo ya mata ƙarya ne mm. to kin gani wannan abin ya yi tasiri saboda tunda yaron jikinta yake kin ga dole ne wannan abin ya zo ya yi tasiri akan wannan yaro ɗin. to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mata masu ciki su kiyaye mm-hmm. to mun gode kamar ma haka tun da tsammanin cewa a ciki yaro bijin abin da take yi ko take faɗa idan muka koma ga tarihinmu za mu gani cewa kamar wasu daga cikin mutane suna ciki kamar sayida zahra salamullahi alaiha ita ma ta yi magana sanda tana hmm. cikin mahaifinta don haka kada mai tsammanin cewa mutum yana ciki bai fahimtar abin da ake faɗa sosai yaro yana fahimta a lokacin da yaro yake a ciki hmm. lokacin da ya kai munzali hmm. lokacin da ya kai munzalin jin abubuwa to lallai yaro yana jin waɗannan abubuwa da mace ɗin take aikatawa mun gode malama Allah ya saka da alkhairi sai kuma tambayan mu na gaba shine akwai tunda muna magana ne akan ciki to malama akwai wasu eh, abincin da ya kamata mace mai ciki ta rinka ci lokacin da take da dauke da wannan cikin nata eh lallai malama akwai wasu abubuwa mm. saboda za mu ga Allah ta'ala yana mm. son mu Allah ta'ala mai mm. son bayan shi ne saboda komai a addinin musulunci Allah ta'ala ya tsara mana lallai idan muka yi la'akari saboda kin ga tun mm. farkon fara wannan bahasin da muka fara mm. kowane marhala marhala muka rika bin waɗannan abubuwa ɗin ga suna a littattafai marhala marhala mm. an kawo shi har muka zo ga wannan marhala ɗin. to kin gani za a ce kada ka yi abu kaza ka yi abu kaza ka guji abu kaza ka aikata abu kaza to kin ga lallai mu bayi ne wannan Allah ta'ala yana son mu tunda har komai a cikin addininmu ya riga ya tsara mana yadda za mu yi to haka kuma akwai abinciccikan da ya kamata a ce ita wannan mace ɗin wadda take ɗauke da ciki ta ci shi abu na ɗaya akwai nasiha wadda aka yi akan cewa kada ya kasance ita mace ko me ta samu ta saka mu cikinta abin da ake magana a nan guraren shine kada ya kasance bata san abinci daga ina ya fito ba kawai ta ɗauka ta ɗura ma cikinta kin gani wani lokacin bata sani ba shin wannan abincin kila satowa akai aka kawo mata da shi ba ta hanya halal ne ba aka samu wannan abinci amma ta dauka mm. ta daura ma cikinta to kada ya kasance mace ta yi wannan abin to sai abu na biyu aka ce ana son mace a kullum ta sha mm. madara mm. hada akalla wannan madara din ta sha madara lita ɗaya na ita wannan madara din. kamar akwai yawa akwai wata ruwaya wadda ita wannan ruwaya din tana magana akan cewa daga imam hassan ne alaihi salam inda yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ce mashi yi mashi nasiha akan cewa mutum ka ba matarka idan lokacin da take da ciki ka ɗauki madara ka bata a lokacin da ka ɗauki wannan madara ɗin ka ba wannan mace ɗin to yaron da za ta haifa hmm. zai kasance yaron yana da ƙarfin jiki jikin shi zai kasance mai ƙarfi ne kuma sannan hankalin shi hankalin shi kan shi yaro ɗin shi ma zai zamanto yana da ƙarfi to kin ga kenan shan madara yana da muhimmanci to kamar a kuma wata ruwaya ɗin wadda ta zo daga imamu musa rida hmm. inda yake cewa lokacin da mace take da ciki hmm. to ka ba ta madara ta sha mm. saboda idan yaron nan ya kasance namiji ne za ta haifa mm. to yaron zai kasance mai tsabtataccen zuciya mm. kuma zai kasance yana da kamar za a iya cewa jarumin yaro ne sannan kuma idan mace ce mutum zai haifa to wannan mace din zai kasance surorinta na jikinta za su kasance masu kyau ne kenan za a haifi yarinya yarinya za ta kasance mai kyau ce ila zai iya kasancewa a nan guraren in magana kyau a kyau akhlaq ɗinta ma zai kasance mai kyau ne yawa mm. sannan kuma fuskar ta ita ma za ta kasance mai kyau duk dai wasu abubuwa yawa wanda ya kamata mace a ce tana da su to wannan yarinya din wannan yarinya wannan ciki dan yawa yaron idan aka yarinya in aka haife ta mm. to yarinya za ta kasance mai kyau mm. a cikin wannan hadisin kenan to sannan akwai na uku kenan na uku akwai cin kayan itace mm-hmm. su a lokacin da mace take da ciki ya kamata a ce mace ta rika cin kayan itace mm. duk lokacin da ba wai kamar kin san ai lokacin kayan itace kamar lokaci lokaci ne mm. saboda zamu ga wannan wata misali a ce lokacin mangwara ne mm. amma da watan ya tafi fa kin ga ba za mu samu mm. mangwara ba kila sai dai mu samu ko kashu ko gwaiba to duk lokacin da waɗannan lokacin dai zamanin wani dan abu na marmari wanda yake ice ne wanda ake samun shi daga wannan ice din to lallai ya kamata a ce mace ta rika cin shi mm-hmm. To abu na hudu kuma akwai cin dabino. Saboda shi wannan cin dabino din yana ƙara ma yaro ƙarfi. Kuma sannan yana sa yaro ya riƙa yin motsi a lokacin da yaro yake cikin mahaifiyar shi kenan. To shine aka ce a lokacin da za a ci dabino din mutum ya haɗa da wasu 'ya'yan itace ya haɗa ya ci. ma'ana dai kai ya ci shi zalla yawa ko da a ce bai samu wannan 'ya'yan itace din ba to zai iya cin dabinan zalla hmm. amma almuhimmi sai ya hada da wasu 'ya'yan itace sai ya hada sai ya ci wannan dabina ko kuma bayan ya gama cin wannan 'ya'yan wannan dabino din sai ya dauki wannan 'ya'yan itace din sai ya ci mm-hmm. kuma waɗannan 'ya'yan itace din masu ruwa ake bukata kamar kankana kinga kankana tana da ruwa yawwa kamar za a iya cewa gwanda yawa lemu kin ga ita shi ma yana da ruwa kamar gwanda ma aka markaɗa ta aikin kin ga ita ma za a iya hidda ruwa a cikin wannan mm. gwanda din to shine aka ce idan ana son yaro ya zo da gashi mm. to shine aka ce koko yawa a'a idan ana son yaro ya zo da gashi mm. to sai a ci a wannan a rika shan hulba mm-hmm. garin hulba sai a kwaba shi sai a rika sha mm-hmm. to yaro zai zo da gashi ko kuma yaro ba bayan yaro ya zo da wannan gashi din kuma sannan yaro zai kasance nagari shi ma za wannan hulba din za ta kara ma yaro irin kamar karfi haka a jikin shi a mm. jikin shi wannan yaro din ita kuma uwa a lokacin da tana shan wannan ba wai kawai ga yaro abin zai tsaya ba a'a ita ma uwa a lokacin gashin da yake a kanta ba zai rika karewa yana zubewa ba mm. idan har aka rika shan wannan hulba din mm-hmm. To sai abu na shida aka ce ana son mai ciki ta rika shan man zaitun da kuma cin inabi da kuma na'ana'a. Musamman ita wannan na'ana'a din kamar a dafa ita na'ana'a din kamar kenan a yi ruwan zafin shi kamar ruwan shayi a yi da wannan na'ana'a din To mai ciki ana son ta rika shan wannan. Shi ma man zaitun ana son sosai mace mai ciki. Ta rinƙa ci. ko da a ce kullum cokali ɗaya ne yawa in ma bata sha ba to tinga kin ga muna da akwai zaitun wanda yake na ci ne mm. to ana son mace mai ciki shi ma ta rika cin wannan zaitun din mm. to sai aka ce akwai aka ce lokacin da mai ciki take so ta sha ruwa mm. ruwa haka kawai ruwa zalla in mace mai ciki tana son ta sha to ana so ta rika tsotsar shi ne ta rika tsotsar ruwa din ba wai kawai tana ɗagawa ba kawai ya rika tafiya a'a a hankali ta rika tsotsar shi yana wucewa a wannan lokacin saboda shi kuma nan guraren kada aka ce wannan antar ta ta samu matsala Mm. kenan kada ya kasance wani bangaren jikinta na hanta ɗanta ta riga ta samu matsala yawa yawa ta iya kasance tana tsotsar ruwa a hankali kenan a nan guraren mu iya cewa cewa ta mm. rika shan shi a hankali kada lokaci guda saboda mai ciki tana jin kishin ruwa ta ɗauki ruwa saboda wasu zaki gani ko lumfashi ba su yi idan suka ɗauka kofi guda na ruwa sai sun shanye sannan za ki gani sun aji sun mai da lumfashi to kai ya kasance mai ciki eh, wannan mace mai ciki ta kasance tana yin wannan saboda kula da lafiyarta da kuma lafiyar wannan yaro saboda lallai idan tana yin haka to za ta samu matsalar anta anta ta za ta yi mata ciwo sosai sai aka ce to akwai wannan shi kuma na bakwai aka ce mai ciki ta yi ƙoƙarin aka ce mai ciki ta yi ƙoƙari kada ta rika tsorata ba a san mai ciki ta rika tsorata saboda a lokacin da ta yawwa a lokacin da ita wannan mai ciki din take wannan tsorata razana kenan ake magana a nan guraren a rika zuwa ana ba ta tsoro ko wani abu kawai dai ba a san dai mai ciki ta rika razana tana tsorata saboda idan ta rika wannan ta rika wannan razana din hmm. idan tana yin wannan razana din to ta ɗauki kayan marmari ta ci a lokacin da ta yi wannan razana din kada a batta haka na a'a a ɗauki wani abu na abun marmari sai a bata ta ci a lokacin da take jin wannan tsoro din to kin ga lallai ya kamata mu kiyaye kada mu rika tsoratar da mai ciki saboda zaki gani musamman in ma mace tana da ciki zaki ga ko wani abu ne ya faru mm. a dangin su Mm. ko makwabtansu ko dai ga wani mm. ba a son a bata labari mm. saboda za ta iya razana kila kuma wannan razana din da za ta yi daga nan ita ma sai ga dan asibiti kin gani sai a ce ai ba za ta saboda wannan tsoron da ta yi to yaron idan aka bar shi zai samu matsala sai dai kawai a tahi da ita a je a kai ta dakin da za a yi mata aiki mm. a je a yi aiki a ciro wannan yara mm. to kin gani ba haka aka so ba sakamakon menene sakamakon wannan razana din da ta yi mm. shi yasa mafi yawanci zaki gani idan wani abu ya faru ba a faɗa ma mai ciki sai ki ga ana bubboye mata kwata-kwata ba a faɗa mata yawa saboda lafiyar ta da lafiyar yaro din zai iya yiwa tunda idan cikin misali a ce karamin ciki ne bai fi wata ɗaya ba wata biyu to kin gani idan ta yi wannan razana din cikin zai iya zubewa sakamakon wannan tsoro din da ta ji hmm. to shi yasa kwata-kwata ba a san mai ciki ta rika razana idan ka ta ji wannan tsoro din hmm. to a gaggauta a ɗauki wannan 'ya'yan itace sai a bata kankana ce mangwaro ne hmm. ko dai wani abu wani dai nau'in abu na yawa na kayan itace to sai a dauka a ba ita wannan mai ciki din saboda kada wani abu ya samu shi wannan yaro din abu na takwas shine aka ce saboda abin da yasa ake ta kawo waɗannan abubuwa din mm. saboda kawai lafiya da ake so shi wannan yaro din ya samu mm. da kuma uwar yaro din kin mm. gani in ba dan haka ba ai kin ga ba za a iya ce ba za a ce ka ci abu kaza ba ka ci abu kaza kamar in mutum ya je wajen likita in mutum yana da ciki zaki gani likita ya ce to kada ka ci abu kaza amma ka ci abu kaza to me yasa likita yake mace mai ciki tsarin wannan abu za ta ga wata ba a yi mata wannan wannan ka'idojin ba shakka sa mata ba amma ita an ce kar ta ci abu kaza amma ta kokari ta ci abu kaza kin ga saboda ta kare lafiyarta da lafiyar yaro saboda zaki gani yawanci waɗanda ba su bin dokoki mm. akan abin da shi wannan likita din ya faɗa musu mm. zaki ga suna samun matsaloli mm. idan aka zo menene kika ci za ta ci abu kaza ne na shi zai ce to ai kin gani an hana ku dama an ce kada ku ci abu kaza amma kin je kin ga ta karya umarnin likita kenan to abin da yasa ake ta faɗin waɗannan abubuwa din akan cewa kada mace ta yi abu kaza ta yi abu kaza ta ci abu mm. kaza saboda kare lafiyarta da kuma shi wannan yaro din da za ta haifa mm-hmm. sannan aka ce mutum ya kasance yana shan ruwan inabi ko kuma ruwan tuffa ko ruman amma mm. waɗannan ya kasance masu zaƙi ne kar ya kasance masu ɗaci ko kuma ya kasance masu tsami mm. ya kasance masu zaƙi ne sai a markaɗa ma mai ciki sai a bata sai ta sha kawai dai ruwan shi ake so sai a yi mata sai a bata ta saboda shi ma wannan yana ƙara ma yaro lahiyar ruhi sannan yana kara ma yaro hankali yaron zai kasance ya samu lafiya ta ruhi sannan kuma ya samu lafiya ta hankali yaron zai samu zai kasance mai hankali ne shi to malama kafin mu je abu na gaba akwai kamar za a iya cewa nasiha ko kuma dai jan hankali da ya kamata mu kin ga tun abubuwan nan ne duk da muka kawo mai mm. ciki mai ciki ake ta magana mm. to kada braza ya ce to ai ni bai shafe ni ba mm-hmm. sista ya shafa mm-hmm. shi babu ruwan shi to lallai da taimakon shi waɗannan abubuwan za su faru za za ya kasance sai da taimakon shi sannan za a samu yaro mai lafiya mm. yaro mai hankali yaro mai kwakwalwa duk sai da taimakon wannan buraza din ne za a samu idan ya kasance buraza bai ba matar iyalin shi haɗin kai mm. bai kula da iyalin shi mm. to kin ga lallai za a iya samun matsala akan abu mm. to kin ga kenan duk waɗannan abubuwa ɗin sai buraza ya taimaka ya rika kawo mata irin waɗannan abubuwa ɗin sannan ya rika taimaka mata kamar yadda muka sani cewa mm. wasu matan lokacin da suka samu ciki mm. za ki ga mace tana ta laulayi mm. ta faɗi can wata ma ba ta cin abinci kwata-kwata sai dai kawai ruwa ko kuma wata za ki gani tana cin abinci ɗin amma bai wa Allah da ta ci abincin sai ta dawo da shi kin ga ba ta iya ci kenan ga abincin tana son ta ci Mm. amma ba ta iya ci saboda kawai yanayin da take a ciki ne ba zai ba ta ci wannan abinci din mm. ba ko kuma ya kasance a'a za ta ci abinci to zai iya yiwa ko ta ce kawai ita tuwo kawai take bukata mm. saboda za ki ga wasu bayan Allah tun daga wata na farko har zuwa wata na tara ba su da wani abinci sai tuwo wasu kuma za mu ga a fate ne kawai suke sha abubuwa dai kala-kala wata kowace mace akwai yanayin abin da take bukata ta ci mm. wata kuma za mu gani a'a mm. ita komai tana ci mm-hmm. ita ba ruwanta malama baki dai zo kan gaba ba za mu je hutun dan takaitaccen lokaci amma da za mu ci gaba daga inda muka tsaya to insha mm-hmm. masu kallon mu da fatan kuna kasancewa tare da mu za mu tafi hutun rabin lokaci insha Allah ku kasance tare da mu